أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuran mu da dukkan da cikin mu ya kara mana imanin da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mu da kyakkyawan kace idan ajali ya zo innahu waliyyu zalika wal qadru alai. alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yau 23 ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijriya 1440 wanda ta yi daidaita ashirin da takwas ga watan biyar na shekara ta dubu da goma sha tara miladiya suna nan dai a surar tauba Allah subhanahu wa ta'ala za mu tafi akan aya ta hamsin da shida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات ويحلفون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مستقلا لولوا إليه وهم يسمحون ومنهم من يلبسك بالصدقات فإن أحبوا فإن أحبوا يأكلوا منها وإن لم يؤقوا منها إذا هم يبقون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حبنا الله وقالوا حسبنا يحبون الله فيحبون الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون نعم أرهن ذلك الله سبحانه وتعالى ينبينا منا حكم النظر الذي ويحلقون بالله بالله za ka ji munafukai suna rantsewa da Allah subhanahu wa ta'ala innahum laminkum cewa su suka tare da ku a wajen imani su ma mumunai ne suna imani da Allah suna imani da manzon Allah suna imani da alkur'ani su ma musulmai ne suna ta rantse muku rantsuwa ta baka amma sabanin abin da ke cikin su Allah ce wa ma hum minkum kwata kwata kwata ba su a cikinku a wajen imani ba ka tare da ku suka ku ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala lakin hum sai su dalilin rantsuwan nan nasu domin ku yarda da su ku amince da su idan yaki ya zo wato ba za ku taɓa taba su ba za ku ɗauke su a matsayin naku ne su Allah ce ba abin da ya sa suke wannan rantsuwan don ku yarda da su mai ya yafqun mutane ne matsorata tsoro ne kawai ya sanya su haka in ji Allah ya yake sa suke gaggawar rantsuwa muku cewa suna tare da ku Allah ce amma lau yajiduna malja'an da za ku samu wato wata ƙaso ƙasofar damuwa su shiga ciki ko su, ko su samu kogo a cikin duwatsu a cikin cikin ƙungurumin daji cikin tsaunuka cikin duwatsu su samu su koguna a nan kogo kenan ƙaunin mutakalan ko su samu waɗansu ramuka ka su shiga ciki yadda za a gan su ba su tsere walawalla ilaihi hum da sun juya sun nemi waɗannan kurayen a guje cikin gaggawa su je su koye kansu idan sun ji labarin yaƙi ya kama ko za a je yaƙi da za su samu mafaka da wuraren tsuna da sun gaggauta zuwa wajen inji Allah kaga idan mummunan mumunan gaske har suna rantsewar su da eh, suna tare da ku a imani ba su so gudu da yaki ba in ji Allah mumini na kwarai na gaske shi yana majin daɗi idan jihadi ya zo domin wataƙila Allah ya zaɓe shi cikin wanda za su a shahada je aljanna amma in ka ji mutum yana nodewa da ma zai samu wata gano ya je ya shiga ko kuma ya samu uh, wani kogo ya shiga ko wani rani a ƙasa to da ya yi gaggawan shiga wutan to kaga ba mu din gaskiya ba Wani da mu na ku in ji Allah akwai man yalmizu ka sadaqa wanda suke zulɗen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke gulman manzon Allah suke aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zancen manzon Allah a bayan kunnansa game da sadaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raba ganima yana raba sadaka da ta zo hekata suna cewa manzon Allah ga abin da ya bamu in suka haku su ke su su ke su ke nan aka watsa da Allah kalli abin da mutumin ke bamu kalli abin da ya bani kuma kalli ba na ina ina aiki ne ba kawai bai yi ba ne kawai waɗansu ke zaɓa waɗansu ke fifitawa wanda bai da adalci wanda adalci ba haka za ka ga sun faɗa idan manzo Allah ya kakkanta ganima ya ba su na nasu kason ko kuma waɗansu sadaka da aka kawo ko zakka su ba ma wasu sai ka ga idan suka koma bayan fage sai suna ta zin ɗin manzo Allah suna gulman manzo Allah suna aikanta manzo Allah suna faɗan munanan maganganu da manzon Allah na ce bai yi adalci ba mutumin bai yi shi kawai haka za ka kira faɗa haɗin sai fi shi cikawa yi kalli abin da ya bani a musamman masu irin ibnul kuwaisira shi ne aka je faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata sahabi ya fi shi ya faɗa ya je ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce musu kai ku na wani in ban yi adalci ba wani zai adalci in ni muhammadu ban yi adalci ba Ko waye ne ban yi adalci a duniya to duka dai Allah yana nuna maka da irin ɗabi'u da halaye irin na munafiki minhum man yalmiska fi sadaqati daga cikin su akwai masu zunɗanta ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masu aibanta masu yi kai da sadaka da kake rabawa in uku min haruhu idan aka ba su abin da ya mutu abin da za suke so in su aiki aka ba su to ba ta jin wata magana za su tafi akan kowa ya yadda ya gamsu ai rabo ya yi wa yi lam min ha idan ba a ba su abin da suke tsammani ba ya yakhatun ya kaga suna fushi suna guna guni suna kananan maganganu suna ɗauka fuska suna mutu fuska allati kai walau annahum ina ma da a ci waɗannan mutanen rabu ma a tahumullahu wa rasuluhu sun yarda da al'abin da Allah da manzansa suka ba su wa suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu ya isa mana sayuqina Allahu min fadlihi in Allah ya nan ga Allah zai samu daga falalansa wanda tafi wannan rasuluhu da shi da manzansa inna ila Allah rabbun lalle mu ma ku da sa da abinda manzon Allah ya ba su nan da ya karɓa cikin yalwa cikin yarda cikin cikin fuska suka yi addu'a komen karfin su insha Allah nan gaba Allah zai ba mu sa'a da wannan insha Allah muna sa rai abinda Allah ya ba mu a wannan shine rabon mu kullum su rika sa rai Allah zai ba su fiye da wannan nan gaba su yarda da rabon da Allah ya musu su yarda da abin da yake da hannu su su yadda da abin da Allah ya kaddara musu su kautar magana ta insha Allahu ba damuwa nan ga baki Allah ubangiji ya yarda insha Allah za mu samu sama da wannan Allah zai yalwata mu lallai muna sa rai insha Allah ina fata an gane ko wannan ayar akwai wani lakani a cikinta kuma insha Allah in aka same ni a gefe zan ba da wannan lakani yanzu zai kai dubu biyar biyar kuma a to a ci ba wasu guru dubu bakwai da daura wani laya wani abu wanda wani ne malakadi da je ya shirya balle na alkur'ani kuma sai an sami ne insha Allah eh, a malamai sun suna cewa na cikin manyan malamai musamman Al-aziz bin Abdullah bin Baz mufti da da ya rasu Allah rahama masa da waɗansu malamai suna ce ba su taɓa roƙon Allah ya ce bai taɓa roƙon Allah cikin nan addu'a ba ba tare da abin da abin nan eh, eh, a cikin ya ga sakamako shi mu ce rikita hasbunallahu sayyidunallahu min fadlihi inna ila Allahi raghibun hasbunallahu sayyutina Allahu min fadlihi inna ila Allahi raghibun ake da kake shiga kunci ko na rashin wani abu ko wata bukata a wajen Allah ya tsaya ya yi ta maimaita wani addu'a sawa'un a cikin su ne a cikin abin da ne a wajen addu'o'insa ko haka kawai ya zauna ya shawuji da wannan ayar hasbuna Allah sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allah raji'un yace face wallahi sai ya samu abin da ya roƙa sai ya ga sakamako sai ya ga biyan bukata ba tare da wani jinkiri da jirgin Allah ina cikin wannan ya ba da shi lillahi wa rasuli yawwa amin ya rabbal alamin yawwa insha Allah نعم كما لا إنما الصدقات للفقراء والمساكين مؤلفة قلوبهم a nan ya bayyana maka mutane da suka cancanci a ba su zakka Allah ce innama sadaqatu lallai ita zakka sadaka ta wajibi sadaka ta zakka ba ta kowa ake ba wanda ya cancance ka ba ke lil fusara'i da fakirai ne alfakiru shi ne mabukaci wanda sati da miskinai talakawa wal'amilina da masu aikin ita zarta su ne agent da ake turowa su taro ne kamar yadda mun san yanzu kowace anguwa akwai agent na nesa. akwai ejin da wata bot wanda suke kowace anguwa sun san kowane sabon da aka yi a da su kawai su ne masu karko abin a bil masu kai bil su karɓi kuɗin wuta su karɓi kuɗin ruwa to su waɗannan al'adili na lokacin zakka to an asali na abokansu ku ne masu karɓar anguwan kabala misali ku ne na amfari ku ne na tsake kaza ku ne na birni yaro ku ne na ilashi kita jaji kowa ya san aikin shi a alaiha masu aikin taro zakatin su ma suna da nasu kamfan sakamakon wannan aiki da suka yi su biyansu aka yi in dai ta ɗauke shi ko yana da hali ko mawadaci ne wani aiki da ya sa shi ka biya shi sakamakon aiki shi ba a lura da ta ayyana da shi ko bayi da shi duk wanda ka amana ne mai gaskiya ne zai karɓo ya kawo yadda aka tashi ya cancanci kujura ka biya shi ya dan aikin da ya yi cikin ita zakka ina fata an gani ko mutum uku ce. sannan wa mu'allafati qulubuhum da mutanen da ake rarrashin zukatan su don su karɓi musulunci mutane da waɗansu aka gan su masu sauƙin kai musulmai masu sauƙin kai masu yawan saurara wa addinin musulunci masu yawan suka musulunci an ga zukatan su kashi tamanin ko tasa'in ciki ɗari sun karkata zuwa ga musulunci suna son su saurara akan ba su domin a jawo ra'ayinsu ga addinin musulunci ko kuma sababbin musulunta wanda suka shiga musuluncin a sababbi akan an ba su domin a ɗan tausaya su su zauna cikin musulunci domin waɗansu kamar yadda kowa ya san in suka musulunta yan uwansu da danginsu da mutanensu da ƙabilunsu suka far musu su so kashe su ma su kwace kayayyakinsu su kwace kayan sana'ansu su kore su daga garuruwan waɗansu ma su biya ma karatu idan ya musulunci a cikin makaranta su yanke cikin makaranta da gare su su yanke kowace dukkan wata hulɗa to shi waɗannan idan suka shigo ana ba su wani kaso na zakka wani ya to. sun mai gurbi da abin da aka kwace musu su kuma abin da suka riki wafin rikadi haka nan waɗanda aka kama su ko kuma kayi waɗanda suke neman aka sanya musu wani kuɗi wanda suke son su fanshi kansu wato mai gidan shi ko ban gidan shi ko ban gijin shi na wannan bawan ya sanya mai kuɗi ya ci kai zo nan daga nan zuwa shekara kaza shekara biyu ka iya haɗa mun miliyan biyu ka'intu na 'yan taka ka kawo kowane wata kaza kaza kaza kaza wanda ta zama biya ta zama to 'yan yakan zo shi ma ya faɗi ga abin da yake ciki a kebo daga baitulmani a biya masa domin ya samu lantarki kamar yadda ya tabbata hadisi na na Aisha radiyallahu anha barira wata baiwar Allah bariratu ne ta zo wajen na na Aisha take ubangidanta ya rubuta mata kuɗi za idan ta kawo ta zama ko intakiya saboda haka cikin shekara ɗaya ko cikin shekara biyu jina na aisha a taimaka mata da waɗannan kuɗin tajiya ta samu yanci santa da na aisha ta ce gaya musu idan suka yanka za a biya su kashi yanzu amma sai an kai wannan tsawon shekaran ko kwanakin da suka ci mata ba amma da sharaɗin kuma wai alwala'u lahu sai su ne kuma za su jikinci al'amuranta sai ta dawo ta ce wa aisha gashi gashi gashi Allah uku da da su gaba ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yi labari sai ma balu aqwan yashtarifuna shurutan laysa fi kitabillah kullu shartin lam yakun fi kitabillah fa huwa batil me ya sa waɗansu mutane suke jinda ya a wanda ba sa cikin littafin Allah duk wani sharaɗi da aka yi yarjejeniya a kansa matuƙan baya cikin littafin Allah to wannan sharaɗin lalatacce ne shi ne asalin fa'ida. wanda ya ‘yanta bawa to shi ne yake da bawa a kanshi, shi wato zai gaje shi shi ne ake sha maulan ni'ima maulan ni'ima yana da cikin dalilai ko kuma sabuwa na gado amma abin da ke sabuwa gado shine dangantaka ta jini da kuma dangantaka ta auratayya sai kuma dangantaka ta ‘yantawa don mutum ya ‘yanta bawa shi ne yake hulɗi da abin nan ya gaje shi shi wannan bawa ana kira wannan bawan da wane ya yanta in sunanka aliyu ne ka yanta bawa sai a kira bawa maula aliyu maulan aliyu maulan wane inda ka ji an ce wane maulan wane ne ma'ana shi ya yanta shi shi ya yanta shi to sai waɗancan suka ce ina da aisha da za ka saye barira in ta amma kuma su ne su ne cin maulan kai ne za ka sayi mota a kori kura amma da sharaɗin motar kuma bayan da za ta rika ɗauka ni da nasayar da ni da a yi adalci a cikin ta cewa wanzu Allah yake ki saye ɗin ki ɗin tata mance da wancan sharuɗan kawai kan su ne da ba sa kan shari'ar musulunci to duk bawan da aka sanya mai ga waɗansu kuɗi idan ya kawo su za a ɗin tashi ma ya cancanci a ɗebo daga baitul mal daga kuɗin zakka a biya masa shi da arziki ko kuma waɗanda aka kulle su a prison waɗanda aka kulle su a firizin ana ɗaiwa da cikin zakka a je a duba kai nawa ne ake cinka da ya zaunar da kai a gidan ka ko kaza ne Allah dubu arba'in ne ya masa sai kuma fa ashirin sai kuma fa ta ba ana iya su da da dukiyar zakka wannan ayyukan na alkhairi kullum muna faɗan su sun idan Allah ya sare masa ya ware dubu ɗari yana zuwa ya ba wa amintattu da dubu ɗari da kaji a fito mun dukkan sun da kulle cikin gidanka to za ka ga dubu ɗarin nan da mutane kusan biyar ka iya fitar mutane ba yawanci za ka samu mata da suke yawo wani sa'i su zo mu suna neman taimako suna bara ta ta shigo ‘ya'yanta biyu ba ta ci marayu ne ci ba marayu ne iyayensu a kulle su yana nan shekara da wani nan shekara biyu ta wani sa ya ka samu dubu takwas ne na wani akan waya kawai wani sa'i haka abu ne dubu goma wanda da musulmai masu hali za su gano wannan su duka ba da wani kaso ana da su daga ran da ya fito nan wajen matan ta ɗauke kasar kuma an daina yawace yawacen an na yawace yawacen marayu ne jini shi ka ya fito ya fitar tana iyalansa da ya koma sana'ar da ya fara yi yana kawo musu na cika ne yau da gobe yawanci irin wannan din akwai su yawa akwai su akwai ina da fayil guda na rikitai da yanda ake jin process a fito da mutum a jiya kashi belin shi a cikin kotu a buga sam a haɗa da lauya a sa hannu a fitawa ne shi nan ya koma iyalansa da 'ya'yansa ya tattala su wajen ya jika yana yawon gararan ba kamar kamantar suna aiki alhaji ne yake yanzu babu wani abu na na tsari cewa ga inda ake tara kuɗin zakka ɗin, mutum idan ya fi zakka yana iya wada wannan kafin don waɗannan kuma shi da sanakan shi daga alheri dubu ɗari biyu dubu ɗari dubu ɗari da hamsin a samu alkitattu wanda suka saba zuwa a shi da su a za a samu alkhairi ayyuka ina alkhairi kwarai da gaske a fi kiran wannan musulmi kunci a da shi ta iyalansa ya tattara iyalansa sun daina yawace yawace yaran shi sun koma karatu a makarantar gurgudu ya koma sana'ar da ya saba yi kaga an rage wani liability nauyi da da ya tsoro akan wuyan waɗansu mutane ko masallaci an rage duka yana iya shiga cikin wasu rita walgharimina algharimuna su ne waɗanda gashi ba su ya kai musu matuƙa har wuya ba za su su biya ba sa iya shiga waje ba sa iya walwala wani ma ko wata zan bashi ta gudu ta bar ta mijinta ba ta ba inda take ba bai san tana cin bashi ba bai san tana karɓa ba su ne can suke kulla abun su kuskusun tsakanin su da mata za a yi sana'a ta za a yi kaza za a yi kaza za mu sai kaza a yi a dashe a yi menene a yi amene ne irin abin da yake samun su kenan wani makiranta ba sa sani makiranta ba sa sani waɗansu akan kusan halin su ke nan ma ka ga miji ya yi tafiya ya yi tafiya a rika zuwa sallama gidan shi a rike zuwa ni waɗannan da rike gani ba a'a ai sun zo a akwai maganan wani bikin. ne gani ba wani sa'in ya ga ɗan sanda a kofar gida yake ji abubuwa daban-daban ana ta daddannawa kan ya sani kan ya sani kuma kuma mun mutu a cikin zuwa ko ba za su iya biyan ba haka za su tarar shi ba wani haka za ka tarar to shi a bashi Allah ya halatta bashi ya halatta mu'amala da bashi domin babu sura ko aya mafi tsawo ta a cikin alkur'ani irin ayar baki sai magana bashi bai da daɗi amma kuma lalura shi mu'amala da shi akwai sauki a cikin akwai rufi a ciki a ciki sai bai da daɗi domin ko mutum ya mutu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ko sahabi ya baya mutu sallah sai ya tabbatar lalle ba shi a kai. kuma akwai bashi a kansu kai musu sallah sai in wani ya lamu ke biya in ba ku da ce sallu ala akikum ko sallu ala mayyitikum in ce an uwan ku sallah sannan ana jingina mutum da ta tafiya da rahama ta Allah sai lokacin da biya masa bashi shi yasa idan mutum ya mutu a gado dukiyar da ya bari na gado farkon abin da ake cika bashi da an biya masa bashi ko ya yi wasiya ko kuma a farko abinda za a cire shi ne ta jiri mai abinda za a masa sutura idan ba mai jasa mutum zai mutu dukiyansa farko abinda za a duba akwai mai masa littafani wakanta za a mai sai an biya littafani sai an saya kuma mai saya sai an sayo daga dukiyan shi masu wanka sai an biya kuma ba mai biyan kuma yana sai an kiro daga dukiyar shi kamari da za a tona masu tsoron karfi dole sai an biya su akwai masu biyan kuma babu abu. ya a kiro daga dukiyar shi a biya motar da za a ɗauke shi ka kai shi makamata dole sai an biya eh ba masu biya ko ya daga dukiyar shi abu babu su daga dukiyar shi waɗanda sai ka masa komai da zuciyar da bari lokacin da yake da rai yana sa sutura don me yasa yanzu ba za a sa mai ba da ya mutu kuma yana da zuciya shine ne kafan. babu mai daga dukiyar shi za a ɗebo a yi inda abin da ya bari ya tafi a nan ya tafi a nan kama dubu goma ya bari wani kafani ne ne an samu dubu ɗaya da ɗari biyar da ɗan turare da za a yayyaba ɗari biyar a dubu biyu su masu wanka sun ce dubu biyu da ɗari biyar an biya su masu haɗin kamari sun ce dubu uku ko dubu hudu wata an ce kaza duk total abin da bari na dabbun duk ya ƙare a wannan shi kenan sai a maka ba za a cika? A'a, a a mu gaskiya akwai magada fa ko yara a baya a kai shi haka kawai ba za a kai shi ba ba a kai kalima mai kuɗin ba a kai kalima mai kuɗin ba Idan ku ga masu nan sai a zo a duba baki a duba wasiya wasiya ya bar wasiya cewa iya mutu a wani kaza wani yana cikin makada kuma ya cikin makada yana cikin makada ba a baki wasiya idan na waje ne ita ma sai an duba wasiyar idan ba ta wuce a ɗaya bisa ukun dukiyan ba don karar magada su cutu to kuma ana ashe akwai provision da cewa mai makabarta an masu hakan makabarta da mai ana biyan akwai provision a shari'ar musulunci kuma a makabarta ba shi so ba ke an san da wannan ka'ida ya ana daga makan makabarta a taimaka musu masu ne ne a taimaka musu in sabilin lai da ya sabilin lai a cire hula a tsallake wannan kabarin a tsallake wancan a tsallake wancan kuma masu cikin hulunan ma Allah ya yi yawa da su wanda ba su kuma cikin an kabari su za su kira hula ba ke zuba a jihu ya sake salula a wajen ya sake waya a wajen ba zai kira hula ya yawo ya tafi kuɗi ba sai ka ga gaba ɗaya mutane sun manci da addu'a da neman mamaci gafara da neman istighfari da menene kawai kawai wata duniya ce ta samun kuɗi ta buɗu a makaranta fi sabilillah fi sabilillah kawai ba a haka ba a haka akwai producer team idan kuna son wai avoiding mu kiyaye wannan daga lokacin da kuka san dan uwan ku ya rasu kawai lokacin za a kai biyan nan a auna tsawon a kai ma masu tonon kamari a ce musu nawa za a biya ku simple and easy nawa za a biya ku ko kuma wanda suka je duk wanda zai insani kawai ya cire aljihu ya ba su ba wai sai a rika ihu fi sabilillah a shirin huluna ana yawo ba ko kuma a sanya su cikin teku na zakka kawai duk da aka cire zakka yana an zauka ce to wannan a kai wa suwa ne masu kula da makabarta da sunan makabarta su ma a sanya su ciki sun cancanta amma a daina bara a makabartan nan bai dace da wajen ba waje ne yin neman lahiya da neman afuwa da neman muwafaka ba waje ba ne inda kuma duniya za ta buɗu. Allah ubangiji ya sa da ake fitar da wannan sai yana na a cikin littattafan fiƙi da yi zurbi suka ba su wata matsala na za a biya ku karɓa shi an je an yi kawai an dawo ko ba wai ta an yi mutuwa za a riƙa tunawa da su ba a kula da su lokacin zakka a kula da su lokacin da za a yi insani a tuna da su domin nan ne makoman mutum nan ne makoman mutum wannan shi ne ah, walgharimina sannan wa fi sabilillahi abinda ya shafi a fi ilil da ayyuka kamar na jihadi sayan makamai a gyara kayan fada kyautata wa da yaki dawakai wani abin da ya tashi da fi sabilillah kamar su bohol misali kona ruwa wata gada za a gyara ta wabni sabi da matafiya to wannan kaso ah, gidaje guda uku nan a baitul mali musulmi a baitul mali ne da windo, da windo za a buɗe windo wanda na alfukara wanda na almasakin wannan na alfarihi wanda al'amiri na alaiha wannan mu'allafa qulubihim wannan kaza wannan kaza a ciki da mutum ya zo ya bayyana nau'in da yake ciki ɗayan waɗannan takwas dama ga window wanda za a buɗe a rubuta a baya ina farko an gane su a sahih da tahin Allah ibn sahih haka shi shine matafi da yazo gari cikin shi ya kare ya tantance a bashi zai ishe shi ci da sha na abin da zai kai shi har gida cikin da zai dan kuma yazo gari motan shi ne ta buga ta mota ta buga sai ya je ya kai abin sai a saya mai injin a sa mai a matsinki da batir batir ne da yi ne ya samu motan kaya ce ta fashe. ba siya ba mai ah ya za a yana da mota kasuwa irin wannan mai za su ji amma kuma a bashi a lokacin mabukaci ne kawai ɗan dari momin matafiyi ne ko sunan matafiyi ya hau kansa ana ɗauka a bashi a dara mai ya mai abin da ke sa yana cikin ibnu sahih an ce kari da kamina ba wannan kafon wannan rabon da Allah shi ya wajata wannan wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai iya eh, hikima ne ya hukunta haka kamar yadda Allah maɗaukacin sarki da ya yi gado shi ne فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما شيما ربوني daga Allah karo ne ya san fadi da wannan yasa Allah ya ce azama al-fuqara wal masakin malamai suka ce al-fuqara fakirai mutumin da yana da bukata amma bai iya roƙo saboda nauyi ko kawai da bukata amma Allah bai iya zuwa gidan ma ne sallama ya faɗa ya zo masallaci ya faɗa al-fakirin suke za su ji ta har gida ce alaƙi na eh ka fito ka ga an ajiye taburma a get ana zaune ana jiran fitowa su za su tambayi su ne kai ne kawai waɗannan su ne wurare takwas da ake rarraba zakka fakirai ɗaya miskinai biyu masu aikin tare da kan uku wanda ake rarrashi zuka kansu hudu ibn kami bayi a sai su don ƴan tasu walharimina da bashi ya abinda ya ya fi su shiga sai wa fi sabilillahi bakwai da ta shi ibn sahih sai la ya kuna dulatan bainal awliya ilinku wanda kada dukiyar su fito tsakanin daga hannun mawadaci zuwa ƴaƴan mawadaci Allah ki sam a ce wani rabu na cire zakana a su a ci zakka a turo mun ƴaƴan eh so ne sai cire ya ba mu ƴaƴan sai ciyaman ne sai cire ya tuka ma ƴaƴan ciyaman his excellency gwamnati ne zai cire da tura ma ƴaƴan wani his excellency a can jaharsa Allah ki sam kai la ya kuna dulatan sun kai zaman yana rotating tsakanin mawadatan ku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aika mu'azu zuwa Yaman ita ya mu'az innaka ta'ati qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah farada alaihim خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله kitabu lokacin da manzo Allah ya tura mu'azu dan jabal zuwa yamen ya zama to shine mai karɓo zakai to mutanen da za ka je waje ya zama to an wakil manzon Allah sai ya mu'azu da mutanen yaman yaman kidan inda za ka za ka tarar da mutane ahlul kitab akwai yahudawa a wajen akwai kristoci a gari sun daɗe a wajen larabawa sun daɗe waɗansu a christianity da yahudiya kafin ma zuwan musulunci kafin ma zuwan musulunci sace mutanen da za su je ka yi mu'amalance su akwai ahalul kitab idan za ka kira su zuwa ga addini musulunci to farko abin za ka kira su zuwa gare shi shahadatu Allah ilaha illallah su kalmar shahada sai yadda ni Muhammadu din da kuma manzo ne na Allah idan suka yadda suka amince suka tafi wannan to ka sanar da su Allah ya wajabta musu salloli biyar a kowane yini da dare akwai sallolin da dare ake yin su waɗansu kuma da rana nuna musu Allah ya wajabta musu waɗannan salloli guda biyar in suka amince suka karɓa Ko ka nuna musu kuma Allah ya wajabta musu wata sadaka ta wajibi wanda ake ɗaukar daga hannayen masu kuɗi ake karɓar daga hannayen masu hali amma da ita a hannayen talakawansu ba ce a karɓa da mai hali a ba ma ɗan mai hali ba a'a sadaqatan tu'khadhu min ahliya'ihim daga mawadata fa turaddu ala fuqara'ihim ba da ita ga mabukatansu idan suka halitta haka to suka ta taɓa musu manya-manyan dukiyoyinsu kuma ina fata an ji tsoron addu'an Allah ya isa wanda aka zalunta Allah ya isa wanda aka zalunta yana faɗanta babu shamaki kan wannan addu'ar da Allah kai tsaye Allah yake karɓanta sai kuma ya ce wa izzati wa jalali da an sunan na kalli da shi na rashin girma na inshallah da zafe na da izza na da daraja na sai na bi maka haƙƙinka ko yanzu ko an jima in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan dukkan dai Allah ne ya raba ta kuma faribatan rabo ne kai tsaye yin Allah daga Allah wanda ya san da wani abu ya yi tempo inda abin da Allah ya raba da kansa shi wallahu shi Allah da ya wannan rabon ya ambaci waɗannan alimu ya fi sanin wannan kuma hakimun Allah ne mai hikima kuma da ya iya hukunci shi ya hukunta haka malamai suna cewa wato tsarin zakka wato abin musulunci wato ana taro shi ne a karfa a karfa a karfa daga hannayen mawanata, hannayen masu kuɗi a tara ta sai a riƙa tsibawa ana ba wa mabukata da talakawa wani haƙƙi ne dole kawai sai mai kuɗi ya fitar in ya ma ana iya yaƙansa a ƙwace dukiyan ƙarfi da yaji gurgudan yadda dukiyar da ka kama a kusa da haƙƙin Allah sai da abu bakar ya yaƙi waɗansu da suka hana ya yaki kuma wanda yake umarni a taro ta a karɓo ta shi ne wali amri shugaba amirul mumini shugaba a cikin da yake wanda yake da fawa kamar gomba shi ne zai ci a karɓo ta ko ciyaman kalbumen a iya ariyan shi shi ne da fawa ya tuka a karɓo ta kuma ya haɗa da jami'an tsaro ya haɗa da ɗan sanda da wanda yake da zai bayar ba a ɗan ƙoshi sannan kuma idan aka tara a rarraba kamar yadda Allah ya ɗaukaki to wannan cikin musulmai suka tsaya haka yana daga cikin wato sos hanyoyin samun kuɗi da ake ne rage talauci asalin poverty allegation ba wato rage rage talauci talauci ba a kawar da shi duka amma akan sauƙaƙa shi yana daga cikin hanyoyin samun cikin shiga na daular musulunci har ila yau a ɓangare na ba da bashi ɓangaren masu bashi kuma yadda za a kula da bashin a biya wa mutum ta hanyoyi wanda shari'a ta yadda da su idan mutum ya gaza biyan bashi sai mutum ba zai zai ce ba su suka sun mun yawa biya mu sai an duba bai da halin biyan da irin masu karɓar kuɗin mutane su kwanta a kai akwai masu waɗannan mu matsala abin maɗin su karɓa ma an san su sunan bashi za su zo maka in sun karɓa har abada ba za su gida ba za a duba idan ba su san sun mutu yawa suna da shi kuma aka tabbata suna da shi to gwamnati ta kan sulhin account nasu su a kana su taɓawa sai an gwamnati ta zo ta fi da wa duk waɗanda suke bin su haske haka ake wanda aka tabbata ya talauci babu babu in kawai tana iya biyawa matukan su masu bashin ba su yafe ba amma musulunci ya aikata idan mutum ta bashi bashi kan zai biya ka a lokaci kaza lokacin ya zo bai samu ba alkur'ani Allah ya ce ka ɗaga mai ƙafa ka tara bashi wani lokaci ka ci to ƙarshen wata biyu masu zuwa na aza maka kafa in wata biyu suka cika bai samu ba kuma ka tabbata bai samu ba Allah ci kuma fa naziratun ila maisara in kana do ofatin fa naziratun ila maisara ka rika ɗaga masa kafa kana ɗaga masa kafa kana ɗaga masa kafa dan idan ka ɗaga ka ɗaga ka ɗaga ka bai samu ba tsakani da Allah bai da hali Allah ce wa an ta sabbu khairul lakum da ka ya fi masa tabar bar masa matsayin sadaka Allah ya fi maka alheri saka ji wani da aka karɓo bashi ma rayu su duka su karɓa Allah ya kuma nasu wato musulmi daga lokacin da kai alkawari su biya ka kawai da biya din ba a so a tashi kawai ka haɗa shi da yan sanda ba a so Allah ce kada ki wannan mu'amala a tsakanin ka ga ta kafa mutukan ta su kai shi daga ƙarshe ma Allah ya kuɗaitar da kai yake ce ka ya fi maka ya fi alheri a wajenka domin sakamakon ka zan baka inji Allah ya fi wannan ƴan kuɗaɗen da zai biya ka abin da za ka samu a wajena musulunci ya faɗa da wannan kwarai da gaske wannan shi ne a tsari a addinin musulunci wanda ya shafi gashi kuje aya ta gaba wajihum daga cikin munafikai wato an samu wani an yi aka tafi maganar zarta an da san munafikai kar a ce munafikai munafikai munafikai a cika na da bijije su a ɗan wani goku da kuma a jona Allah ce wa minhum daga cikin munafikai da manzo Allah ya rayu da su akwai allazina yu'dhuna an-nabiyya akwai wanda sun cutar wansu ba, annabi ma suke yi wa ta ma ai sun ci bai da adalci ko kuma annabi suke cutarwa suna yi da shi to nan ma suna cutar da manzon Allah wa yaquluna huwa uzunun suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunne ne abinda suke nufi da kunne manzon Allah ba kun kala wa kila wa kala ke eh, idan kuna magana su rika sassantawa sai a hankali munafukai kenan idan sun samu idan suna zaune da sunan su kenan kun san mutum akwai son jin labari akwai son information akwai son kaza kaza eh akwai son kila wakala kila wakala ina fata an gane kuma sun nuna shi manzo Allah kullum kullum shi yana kan mutane ya ji negative ne maganganu shi ba wai alheri ba ne a'a ya ji kai mummunan abu ga yana son ji mummunan abu ga gaba ne kun Allah ya ce Allah ya maida musu ga ya musu ya Muhammad kullu khairin shi kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kun ne na son jin alheri ne na son jin alheri a wai mai jin jiddigi ya ji sharrin mutum ba ne ya yada yanzu Allah bai da wannan shi dai alherin mutum kullum yake koye ina aka yi alheri ina aka yi alheri yanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ran da yake sahaban sai kun ga yadda nake son ku mu'amalance ni shi da kai ku yadda ku kawo mun wato mummunan wani abu game da wani duk abin da za ku kawo mun na junan ku ku rika kawo mun alkhairin mu ina son ungan ku dukkan ku da mutunci da daraja kar in mutu in koma ma Allah amma kuna zaune kai ne shugaba a cikin mutane wannan ya ga maka ai wane gashi gashi gashi wancan ya ka maka wane gashi gashi wancan ya ka maka mummunan kaza na wane wancan mummunan kaza shi ma yanzu za ka ga dukkan mutanen kan wanne ne za ka yi mutunci to manzo Allah bai son Tana kana daraja mutum kana girmama shi kana mutunta shi kuna hulɗa da wani ya sa maka wani mummunan abu a game da shi sai ka daga ba ɗaya iman da mutunci ya rago sai ka ba ka sun mu'amala da shi koma ma wannan ka fara girmama shi kuna mutunci a kawo a rugurguza shi kai ma a kawo maka na shi ma wannan a rugurguza wane ne za a gani mai mutunci a tsakanin kowa da bai da kima saboda Allah ce ban son in mu'amaku ce da wannan mu'amala ina son duk wanda zai samu wani abu na ɗan shi musulmi ya kawo mun alkhairinsa da in rayu ina ganin shi da girma da daraja da mutunci har mutuwa mu rabu lafiya ina mai yarda da ina fata an gane ko shi ne Allah ce ka gaya musu uzunu khairin dan manzon Allah na son jin alheri ne lakum ma alheri ne a gare ku yu'minu billahi yana imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina wato yana imani wato ga mumunai wato shi annabi kamar rahama ne ga mumunai ina fatan an gane ku wa rahmatun shi annabi muhammadu rahama ne sallallahu alaihi wasallam lil ladina amanu minkum wanda suka imani da cikin Allah rahama ne azizun alaihi ma anittum hadisun alaikum bil mu'minina ra'uf annabi sai san abin da ku mai kwaɗayin alkhairi ne gare ku sannan ko mai tausayi da rahama ne manzo Allah da kai shi ne da mai nema masa gafaran الذين يؤذون رسول الله lalle waɗannan da suke cutar da manzo Allah da irin waɗannan maganganu da zafa'i irin da harafansu lahum azabun alim Allah ce suna da wata azaba mai raɗaɗi da na tana damu. Ɗan uwanka musulmi maka naman shi wanda da same level ma yayi ya matsayin shi a wajen Allah ballantana kuma kai manzan Allah kake sama shi kake aibantarwa shi kake cutarwa da ka babu shakka azabar ta kai azaba kuma raɗaɗinta ta kai raɗaɗi saboda haka duk waɗannan ayyuka ne na munafukai kaɗan ne da cikin da ayyukansu idan Allah mai kowa mai komai ya yarda gobe za a ci gaba bayani da tona asirin su ka san ɗabi'un su ka san yadda suke a cikin mutane sura su ba ta fallasa Allah wani ya raya mu zuwa godon insha Allah lokacin karanta tambayoyi ya yi takarda ta farko mai ita ce assalamu alaikum Allah ya saki ibrahim mu amin malam kwanaki ta yi bayanin nafila da sunanin rawati ma ta ce ba a nafila kafin da asar ko bayan da asar amma na ga mutane suna tashi da zarar gama kiran sallar da domin yin nafila sai shi ma wannan yana da asali ne eh idan aka kira sallan ana zaune ana so a gabatar da nafila ana so a gabatar da nafila tashi a yi nafila a guda biyu babu laifi insha Allah ta bara ku sa kuma ba sa cikin sanin rawati da aka faɗa wani za ku ya shiga masallaci ne ko ya shiga masallacin ya tarar ana cikin sallah sai ya tsaya ya jira sai ya yi sallah wani kuma ana idarwa sai ya tashi ya yi nafila biyu saboda kiran sallah da aka wannan babu laifi da izinin Allah assalamu alaikum malam Allah in mutum yana Allah ya yi atishawa zai iya cewa alhamdulillah zai shagaltu da ibadan da yake yi na karatun alkur'ani sai fada a zuciyarsa wannan lafa'ar assalamu alaikum wa rahmatullah ya halatta a haɗa aure tsakanin ƙyaƙen ƙanwa da ƙyaƙen biya ƙanwa da babu laifi babu laifi insha Allah tabaraka Assalamu alaikum malam gabi da sadaka ne ne misali na raba masu kuɗi na raba masu kuɗi shinkafa da kayan shayi sannan na raba matakawa ga tuwo da jeron kunu alam ya yi laifi da ya kamata ka tambaya ta yi aiki ka ji bayani eh, mai alari ya ce aiwa la ya hillu lahu an yarfa filan hatta ya alama hukumar lafi idan na ba ka da lafiya ko titi ko na aiki amma duk a cikin mutum zai ta san mishi addinin musulunci sai ya yi tambaya eh to a takaicen cewa a babu laifi sai mu ɗauka abin da ta ba wa masu kuɗi kyauta kyauta ne ta habu ta habu kuɗi kyauta za ku so juna ko naman ya ne ai ka yanka rago kana iya kulla bangare da kyauta ka zama wanda ya yanka ka. kaga ya fi ka yanka amma shi wannan kyauta ne shi ake cewa kyauta sulusi na kyauta sulusi na sadaka ɗayan ko aka ci da aka kashi shi ma talakan a kan kashi shinkafa sai ya ɗan murmure eh, wancan ya saba cin shinkafa kai kuma wato ya saukar da kowa matsayin da Allah ya ba shi talaka an ajiye shi ya cin jiro ya ta jiro kawai illa mata Allah kuma mai halin ya ci cin shinkafa da shayi kaga ya raba kenan alhamdulillah ita shikaniya ne duk abin ya yi ya yi kyau amma wata ta a rika ɗan ƙarfashi a rika ɗan ƙarfashi a kun shi ma ya ji shinkafar a bakin shi babu ne laifi da izini, Allah subhanahu wa ta'ala baya Allah Allahu alam assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da daukaka amin da al'umma musulmi malam shi hukuncin neman da kafiri naman da kafiri ya yanka naman da kafiri ya yanka shi dai ahalul kitabi ne kirista ko ba yahudi nama na yau da gobe wannan babu laifi mu ya ci wa ta'amul ladina usul kitaba kullun lakum wa ta'amuhum kullun lakum yan kansu na yau wata tana da restaurant ita ta yanka kaza ta yanka suna abin da restaurant ka shiga wajen abincinsu ka ci nama a sa ma nama a sa ma kaza wannan babu da shi amma da yake da alaƙa da addinin su kamar yankan da aka yi na Easter Monday yankan da aka yi na Christmas ko na New Year duk wanda yake da wani alaƙa da addini ko girmama wata rana ko promotion da wani ya samu a kirki ya samu na ganin fata yana abin da yake da alaƙa da irin waɗannan mutumin baya ce amma yanka na yau da gobe ɗinsu kawai wannan babu laifi inda har za ka iya ci bismillah sai mu je addu'o'i wani bawan Allah ya ba da sadakan dubu biyu a sanya shi a cikin addu'a Allah ya biya shi bukatunsa Allahumma amin la biya maka bukatun sanya alheri a cikin baiwa Allah baiwa Allah ce take bayan addu'a Allah ba ta miji na gari Allahumma amin ba nan ba ba adres yawa gara a gaya muku wannan ba nan ba ba adres sannan in an yi addu'a kawai kowa ya a yi jira, har wani ya yau ne. اللهم اعز الاسلام والمسلمين دمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والاسلام واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل سائر اعمالنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وهديك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين